Ayyukan manzanni Sura takwas Shawulu kuwa ya goyi bayan kisan Istifanus, a ranar nan kuwa wani babban tsanani ya fada wa jama'ar masu bin da take a Urshalima, duk aka warwatsa ta a kan yankin Yahudiya da na Samariya, sai dai manzannin ne kawai suka rage, sai waɗansu masu bautawa Allah. suka binne Istifanus suka yi makoki sosai domin sa amma Shawulu ya yi ta tsanantawa jama'ar masu bi ƙwarai da gaske, yana shiga gida-gida, yana jan maza da mata, yana sa su cikin kurkuku. To, waɗanda aka warwatsar ɗin nan kuwa suka yi ta zazzagawa suna yin shelar labarin nan mai daɗi, Filibus ya tafi birnin Samariya yana yi musu wa'azin almasihu, da mutane suka ji, suka kuma ga alamun ban mamaki da yake yi, da nufi ɗaya suka mai da hankali ga abin da ya faɗa. Kazaman ruhohi kuwa da ihu suka fita daga jikin mutane da yawa, aka warkar da shanyayyu da guragu da yawa, saboda haka aka yi farin ciki sosai a birnin. Akwai wani mutum kuwa mai suna Siman, wanda da yake yin sihiri a birnin, har yana ba Samariyawa mamaki, yana cewa shi wani babban mutum ne. Jama'a duka kuwa suka mai da hankali a kansa, babba da yaro, suna cewa, Mutumin nan, ai, ikon nan na Allah ne. da ake ce da shi mai girma. Sai suka mai da hankali sosai a kansa, gama ya daɗe yana ta ba su mamaki da sihirinsa, amma da suka gaskanta labari mai daɗin da Filibus ya yi a kan mulkin Allah da kuma sunan Yesu almasihu, dukansu aka yi musu baftisma maza da mata, har Siman da kansa ma ya ba da gaskiya, bayan an yi masa baftisma. kuma ya manne wa Filibus, da ya ga yadda Filibus yake yin alamu da manyan ayyukan ban mamaki, sai ya yi mamaki ƙwarai. To, da manzannin da suke Urshalima suka ji Samariyawa sun karɓi kalmar Allah, sai suka aika musu Bitrus da Yohana, su kuwa da suka iso suka yi musu addu'a. su karɓi Ruhu mai tsarki, domin Ruhu mai tsarki bai so kowa waninsu ba tukuna, sai dai kawai an yi musu baftisma ne da sunan Ubangiji Yesu. Sai Bitrus da Yohana suka sa musu hannun albarka, suka kuwa karɓi Ruhu mai tsarki. To, da simon ya ga ashe ta hannun manzannin ne ake samun Ruhun, sai ya mika musu kuɗi. ya ce, Ni ma ku bani wannan iko, domin duk wanda na sa masa hannu ya sami ruhu mai sarki. Amma Bitrus ya ce masa, Kai da kudinka ku halaka, kana tsammani da kudi ne za ka sami kyautar Allah? Ba ruwanka da wannan sha'ani ko kaɗan, gama zuciyarka ba daidai take ba a gaban Allah. Sai ka tuba daga wannan mugun aiki naka. ka roki Ubangiji ko zai gafarta maka abin nan da ka shirya a zuciyarka, gama na ga kana cike da mugun kishi, kana ɗaure cikin zunubi. Sai simon ya amsa ya ce, Ku roke mini Ubangiji, kada ko ɗaya daga cikin abubuwan da kuka faɗa ya faru da ni. To, bayan da Bitrus da Yohana suka yi shaida suka kuma yi wa'azi labari mai daɗi. na maganar Ubangiji, sai suka koma Urshalima, yayin da suke komawa Urshalima, sai suka yi ta yin wa'azi labari mai daɗi a kauyukan Samariya da yawa. Ana nan, sai wani mala'ikan Ubangiji ya ce wa Filibus, Tashi ka bi ta gudu, ka bi hanyar da ta fito daga Urshalima zuwa Gaza. Wato, hanyar hamada. sai ya tashi ya tafi, sai ga wani mutumin Ethiopia wanda shi babba ne, wato, an dandanke shi mai babban matsayi a mulkin Candice, sarauniyar Ethiopia, shi ne kuma ma'ajin sarauniyar ya zo Urshalima ne domin ya yi sujada. Da yana komawa gida a zaune cikin keken dokinsa, ya buɗe littafin annabi Ishaya. yana karatu, sai Ruhu ya ce wa Filibus, Mata, ka yi kusa da keken dokin nan. Sai Filibus ya gudu zuwa wurinsa, ya ji shi yana karatun littafin annabi Ishaya, sai Filibus ya tambaye shi, Ka gane abin da kake karantawa kuwa? Sai ya amsa, Ina fa, sai ko wani ya yi mini fasara. Sai ya ce wa Filibus, ya hau keken dokin su zauna tare ga sashen rubutacciyar maganar Allah da yake karantawa. An kai shi kamar tinkiya zuwa wurin yanka, kamar yadda ɗan rago yake shiru a hannu mai aske masa gashin jikinsa, haka bai ko buɗe bakinsa ba. An yi masa wulakanci, har an hana masa gaskiyarsa, wa zai iya bayyana labarin zuciyarsa, gama an ɗauke ransa daga duniya. Sai baban nan. ya ce wa Filibus, Akan wane ne annabin nan yake magana, a kansa ne ko a kan wani? Sai Filibus ya buɗe bakinsa ya fara tun daga wannan sashe rubutacciyar maganar Allah, yana ba shi labari mai daɗi na Yesu. Suna cikin tafiya kenan, suka kai wurin ruwa, sai baban nan ya ce, Duba, ga ruwa. menene zai hana a yi mini baptisma? Filibus ya ce, Idan dai ka gaskanta da zuciya ɗaya, ai sai a yi maka. Baban nan ya ce, Na gaskanta, Yesu almasihu ɗan Allah ne. Sai ya ba da umarni a tsaye da keken dokin, dukansu biyu suka sauka, suka shiga cikin ruwan, sai Filibus ya yi wa mutumin nan baptisma. Da suka fita daga cikin ruwan, Ruhun Ubangiji ya ɗauki Filibus, baban bai sake ganinsa ba, sai mutumin ya yi tafiyarsa yana farin ciki. Amma Filibus ya ga kansa a Azantus, sai ya zazzaga dukan garuruwan yana ba da labari mai daɗi har ya kai Kaisariya.